ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير حقيقه الله shi yake da mulkin samai da ƙasai baya da abokin tarayya a cikin su babu wani abin da yake ɓuya a gare shi shi yake raya wanda ya ga dama, ya kashe wanda ya ga dama, ba ku da wani koma bayan Allah wanda zai binci lamarin ku kuma ba ku da wani mataimaki wanda zai kare muku mummuna ko ya taimake ku akan abokin gabar ku.